Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Laraba 18 ga watan Afrilun shekarar 2018 a kan mitoci 40 da kuma 60. A jamhuriyar niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalar da niya da alfa radio a birnin kumasi na kasar ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da wannan safiya, Baba kuma Makiri ne tare da Mahmud Lalo za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotanninmu ga kanin labarai. To, 'yan sanda a Najeriya sun yi aron gama da mabiya mazhabar shi'a a yini na biyu da 'yan shi'ar suka fita zanga-zanga. Barbara Bush tsohuwar uwar gidan tsohon shugaban Amurka George H.W. Bush ta rasu. ranar 29 ga watan mayu shagon sayar da shayin gahawa ko kuma kofi na starbucks zai rufe daukacin rassansa sama da dubu takwas a amurka za ku ji dalili to bayan kun gama jan labarai za ku ji cewar dakarun najeriya sun yi wani atisayi akan yadda suke ceto mutane daga hannun 'yan ta'adda to ko me wannan atisayin ke nufi ga sati a can da magara sun aje takarda a su haka da wasu ma haka difa insha Allah za su je kalara to jama'a da fatan za a mana afuwa da wannan wato murya da muka buga yanzu ne za mu kawo muku wannan wato uh, ah, so mun a kan wato atisayi da sojoji suka yi wato tuna nuna sabbin dabaran da muka samu domin mu samu mu shiga duk inda muka samu matsala kamar inda boko haram suke buya ko wasu miyagun mutane da suke buya a cikin daji to bayan haka kuwa jamhuriyar niger kamar yadda kuka ji da muryan farko wato kungiyoyin jama'a ne suke shirin wani zanga-zanga a kasar baki daya bayan an kama wasu mutane uku a cikin irin wannan zanga-zangar haka kuma muna da rahoto daga jihar borno inda 'yan sandan jihar suka ba da labari wani dan siyasa ya gabatar da kansa a gabansu bayan haka sahabu aliyu kuma na tafi da shirinsa na demokradiyya a yau amma duk sai bayan kun sha labaran duniya to jama'a assalamu alaikum 'Yan sanda a Najeriya sun yi amfani da hayaƙi mai sa kwallo a yini na biyu da suka kwashe suna aron gama da mabiya mazhaba shiya a Abuja babban birnin kasar' 'Yan shiyar suna zanga-zanga ne domin neman a saki shugabansu Malam Ibrahim Alzakzaki wanda hukumomi suka kama tun a watan Disamba shekarar 2015. Ɗaya daga cikin jagororin kungiyar fararen hula ta Concern Nigerians Deji Adeyanju wanda shi ma ya shiga zanga-zangar. ya ce 'yan sandan sun kama mutane da dama yana mai jaddada cewa idan suka ci gaba da kai musu hari su ma za su ci gaba da fitowa sai dai jami'an tsaro ba su ce ufan ba dangane da wannan zanga-zanga da aka yi jiya talata malam elzazzaki wanda shine shugaban mabiya mazhabar ta shi'a ya kasance a hannun hukumomin kasar tun bayan wata arangama da mabiyansa suka yi da dakarun najeriya a birnin zaria a watan disambar 2015 ya kuma ci gaba da kasancewa tsare duk da wani umarni da wata kotu ta bayar na a sake shi a ranar litinin ma an yi makamanciyar wannan gama a birnin na abuja lamarin da ya kai ga aka tsare akalla mutum 115 babura Bush tsohuwar uwar gidan tsohon shugaban Amurka George h w Bush ta rasu tana mai shekaru 92. Wata sanarwa da iyalan marigayiyar suka fitar a jiya talata ta bayyana cewa babura ta rasu ne da yammacin jiya talata zagaye da iyalanta. mahaifiyata ta rasu tana mai shekaru 92 tsohon shugaban amurka george w bush wanda ɗa ne ga marigayiyar ya faɗa a sanarwar iyalan na bush ba su ba da cikakken bayani kan rashin lafiyarta ba amma 'yan shekarun baya babura bush ta sha fama da matsalar cutar zuciya da ta numfashi ta kuma ki amincewa ta ci gaba da neman magani a 'yan shekarun nan da suka gabata bayan da lafiyarta ta yi ta taɓarɓarewa babura mata ce da aka santa wajen kare mijinta da 'ya'yanta marigayiyar da mijinta bush babba suna da yara shida ita ce uwar gidan shugaban amurka ta biyu da mijinta ya taba shugabantan amurkan sannan dan ta maye shugabancin kasar baya ga abigail adams uwar gidan tsohon shugaba john adams wanda shine shugaban amurka na biyu wacce har ila yau ɗanta john quincy adams shi ma ya mulki amurka a matsayin shugaban kasar na shida an samu rudani a kan ko wata tawaga kwararru daga kasashen duniya ta isa birnin duma da ke siriya domin tantance ko an yi amfani da makamai masu guba a wani hari da aka kai a kan garin kwanaki goma da suka gabata kafar talabijin ɗin kasar ta siriya da ƙungiyar ba da agaji ta red helmet a kowannensu ya ba da sanarwar cewa tawagar kwararru daga hukumar nan mai haramta yin amfani da makamai masu guba wato opcw ta isa birnin na duma sai dai mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka heather nowat ta ce kwararrun ba su shiga garin ba amma jakadan siriya a majalisar ɗinkin duniya bashar ja'afari ya faɗa wa kwamitin tsaro na majalisar cewa tawagar ta samu shiga duman a jiya talata a ranar asabar wato ranar da amurka da birtaniya da faransa suka kai hari akan siriya kwararrun hukumar ta opcw suka isa ƙasar ta siriya sai dai da farko ba a basu su damar danganawa da birnin na duma ba wanda ke kusa da damascus babban birnin syria a yankurin da suke yi na gano ko an kai hari da makami masu guba a ranar bakwai ga watan na afrilu ma'aikata harkokin wajen faransa ta ce lura da cewa an samu tsaikon kwanaki goma da kai harin mai yiwuwa ba za a ga shaidar da ke nuna cewa an yi amfani da makaman masu guba ba idan aka yi la'akari da cewa rasha da dakarun siriya ne ke rike da yankin inda shugaba emmanuel macron na faransa ke nanata cewa rasha na da hannu dumu-dumu a harin Je l'ai Shugaba Macron ke yake cewa lalle Rasha na da hannu kuma na fada wa shugaba Putin da safe ba wai da kansu suka yi amfani da sinadarin chlorine mai guba ba. Sun da yi wani siddabar ne na hana kasashen duniya daƙila amfani da makaman masu guba. labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban hukumar leƙen asiri ta amurka wato cia mike pompeo ya kai wata ziyara birnin pyongyang cikin sirri inda ya je domin ganawa da shugaban koriya ta arewa kim jong-un a cewar wasu majiyoyin kafafen yada labarai wannan ziyarar shara fage ce ga tattaunawa ta kai tsaye da za a yi tsakanin shugaban amurka donald trump da takwaran aikinsa na koriya ta arewa kim jong-un wacce ta gudana a lokacin bikin ista a cewar wasu jami'ai da ba a bayyana sunansu ba a kafofin yada labaran da suka rawaito wannan labari tun da farko dama shugaba trump ya taba bayyana cewa amurkan ta tattauna da shugabannin koriya ta arewan shugaba trump ya bayyana hakan ne yayin da yake karɓar bakuncin firayim ministan japan shinzo abe a jihar florida sai dai ba tare da ɓata lokaci ba sakatariyar yada labarai a fadar gwamnati ta white house sarah huckabee sanders ta musanta cewa wata ganawa ta kai tsaye ta wakana tsakanin trump da kim ko kuma da wasu manyan jami'an kore ta arewan tun gabanin haka da yi prime minister shinza abe ya yabi trump saboda amincewa da yi da tattaunawa da kim Firayim Minista Abba ne ke cewa zan iya tabbatar muku da cewa matsayin da Amurka ta ɗauka kan yadda kan yadda za mu ci gaba da tursasa kore ta arewa mun himmatu domin ganin mun warware shirin mallakar makaman nukiliyan ƙasar da aka tabbatar tana yi. A baya dai shugaba Trump ya taɓa cewa yana sa ran zaman tattaunawar da kore ta arewa zai wakana ne a farkon watan Yuni ko kuma gabanin hakan. mahmud lalo kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc to madalla yayin da ake ci gaba da taron manyan hausoshin sojojin kasashen afirka da na amurka a najeriya jiya sojojin kundin bala na najeriya sun gudanar da wani atisayin gwada ƙarfi a gaban manyan hafsoshin Daga Abuja ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani. Manyan hafsoshin sojojin ƙasashen Afirka da su daga Turai da Amurka sun kalli atisayen gwada karfi da bataliyar dakarun najeriya ta musamman ta yi a wajen birnin abuja a dai wannan atisaye sojojin najeriya sun nuna wa bakin nasu yadda ake ceto mutanen da 'yan ta'adda suka sace su inda wasu jiragen saman yaƙi na rundunar sojin ruwan Najeriya suka yi ta aman bama-bamai daga sama. Kana kuma sojojin kundin bala na musamman suka yi ta harba bindigogin atilare har sai da aka ceto duk mutanen da ake kaddara an sace din. Daga bisani na tambayi mukaddashin babban hafsan tsaro na Amurka General McVeil, ko mai zai ce kan wannan misali na karfin sojan Najeriya? What we saw demonstrated here today just just uh, an outstanding example of the capabilities of the Nigerian Army uh, to conduct uh, special operations. Uh, Mun ga uh, irin yadda uh, sojojin Najeriya ke gudanar da irin wannan yaki na musamman da irin jajircewa da kuma jaruntarsu abin gwanin ban sha'awa bisa abin da muka gani a yau in za su ci gaba da hakan to tabbas za su shawo kan kalubalen tsaro da ke addabar wannan ƙasa. Very challenging missions that they have across the country. na kuma tambayi babban hafsan hafsoshin sojan najeriya laftanar general tukur buratai ko mai wannan atisaye ke nufi? Ato tuna nuna sabbin dabaran da muka samu domin mu samu mu shiga duk inda muka samu matsala kamar inda Boko Haram suke buya ko wasu miyagun mutane da suke buya a cikin daji za su samu yadda za mu shiga da wuri mu tabbatar mun maganta duk abin da suke adaban mutane da kuma musamman in za su kai mana hari za mu iya kokari za mu iya samu yadda za mu gan maganta wannan abun. Hassan mai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Tuma dalla a gaida Hassan mai na Wato a jamhuriyar Nijar kuma ƙungiyoyin jama'a jama'a gafarce ni wato a jihar borno 'yan sandan jihar ne suka gargadi wani dan siyasa da ya bada sunansa honorable graham tairab wanda ya gabatar da ya yi kokari ya gabatar da kansa ga hukuma bisa zargin shirya wani taron siyasa a cikin gidansa taron da ya sanadin kashe wani matashi a cikin gidan nasa ga ƙarin bayani a cikin rahoton da haruna dauda ya aiko mana rundunar 'yan sandan jihar borno ta ta shiga neman wani dan siyasa ruwa a jallo sakamakon kisan kai da aka yi wa wani matashi dan shekaru ashirin da haihuwa a gidan wannan dan siyasar kwamishinan 'yan sandan jihar borno mr damiel chuku ya ce wannan dan siyasa da ake kira grema rap ya aike masa wasiƙa na neman izinin yin taro wanda wasiƙan ke doke da tambarin jam'iyyar pdp sai da dan siyasan ya dai bayyana kansa dai kawai a matsayin honorable grema rap wanda ya rattafa wasiƙan hannu wadda kuma ya shaida kwamishinan cewa wannan taron da za su yi na 'yan uwa ne kawai ba taron siyasa ba ne sai dai wasiƙar na dauke da tambarin jam'iyyar pdp wanda hakan ya sa kwamishinan ba su shawaran cewa in dai taron ma siyasa za a yi bai kamata a yi a gidansa ba ya kamata a je wuraren da ake gudanar da irin waɗannan tarurrukan siyasa ne wanda kuma alhaji grema tirab din ya ƙi jin hakan ya kuma gudanar da wannan taron a gidan nasa wanda har ma ta kai ga kisan wannan dan saurayi da aka daba masa wuka a wajen wannan taro wanda ya da mutuwar wannan saurayi mai suna maina mustapha. Oh, at the end of the meeting I got information that somebody was stabbed. The, I directed the DPO to go there. He went there and confirmed. She saw the, the body of a, a 20 year old uh, uh, young man, uh, miner Mustafa Babagana. The convener of that meeting at the time the police got there was no longer there, he had absconded. But, you know, there were quite a number of others who were there and uh, we made some arrests. Uh, da ƙarshen wannan taron dai mun samu bayanin cewa an daɓa ma wani wuka a wannan gida na Grey Material ɗin Da haka na umarci DP wala mai kula da wannan wuri don je tabbatar mana da al'amarin. Ko da isassa wurin ya ga gawon wannan yaro dan shekara ashirin da haihuwa cikin jini a kwance wanda ake kiransa mai da Mustapha Babagana. Kuma lokacin da jami'an mu suka ce wannan mutumin da ya kira wannan taro baya wurin ya ɓace amma akwai wasu da muka tarda a wannan gida kuma mun kame mutane 24 yanzu hakan suna nan a hannunmu muna gudanar da bincike a kansu kuma har yanzu muna neman wannan mutumin da ya gudanar da wannan taro whatever is come and answer eh? because the law the law must take its course. So let him come out from wherever he is, or even inciting disturbance, because from the records we have and from some of the statements we gathered, he has said quite a lot of things that could incite the people. kwamishin ya yi kira ga honorable grey material din da ya kokari ya mika kansa don dole ne dokar ta yi halinta don haka ya yi kokari ya mika kansa don ma muna da bayanin cewa yana ɗaya daga cikin wadda suke harzika jama'a wajen tara zo tsaye a cewar kwamishinan 'yan sandan jihar borno mr damiel chuku haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to madalla a gaida haruna dauda a jamhuriyar niger kuma kungiyoyin jama'an kasar ne suka suke kokarin shirya wata gagarumar zanga-zanga a fadin kasar duk da cewar an kama wasu shugabannin kungiyar guda uku kwanaki biyu da suka wuce sun ce ba gudu ba ja da baya ga dai silibu muni barma da karin bayani a cikin wannan rahoton sake jaddadawa gwamnatin Nijar cewa ba abin da zai katse masa hamzari bayan tafke masu adawa da dokar harajin 2018 a mako biyu jere da juna saboda zargin gudanar da haramtacciyar zanga-zanga a nan yamai shine abin da kungiyoyin kare hakkin jama'a na kadar da concertation et d'action suka sa gaba wajen shirya wata sabuwar zanga-zangar da suke sa ran yi a ranar lahadin da ke tafe kamar yadda yake kunshe a wannan sanarwa da kungiyoyin suka fitar gamace muhammadu na daga cikin shika-shikan wannan tafiya wanga sati a can da magaram sun ajiye takarda 11 avril agades haka tawa su ma haka difa insha Allah za su declaration tilaberi su kuma le 21 ne kenan samedi nan kuma insha Allah wagga dimanche le 22 da sahe karhe takwas zuwa karhe 1 na rana insha Allah mun sa kira ga duk 'yan ƙasa su yi da muke zantawa da shi a washe garin cafke rukunin farko na wasu gaggan jami'an fafutukar da suka jagoranci jerin zanga-zangar da suka kaddamar tun a ƙarshen shekarar da ta gabata don yin tur da dokar harajin 2018 ministan al'adu bugu da ƙari kakakin gwamnati asumani malam isa ya bayyana cewa lokacin da shugaban da'irar yamma ya hiddo takarda ya ce a wannan lokacin akwai matsalar tsaro ba za mu iya ba ku izinin ku yi wannan zanga-zanga ta dare ba su na maraɗi da na zandar da na tawa sai suka je koti aka shara aka ce mayar baya da gaskiya ku zanga-zanga nan yamma ba su yi haka ba su ta suka kai kara ba suka yi zanga-zanga bayan an hana su in ka ce a'a kai za kai makanka shari'a kai makanka sakamako wannan bai kamata ba ƙungiyoyin na kawancen kadar da concertation election citoyen sun nisantar da kansu da yunkurin afka wa ofishin jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki da ake baza jita-jitar jami'an tsaro sun murkushe a yayin tarzomar da aka yi a ranar Lahadin da ta gabata a nan yamai da muka fara zanga-zanga mu yau muna cikin 9 jack za mu yi dizium ba mu taba cikin 'inmu ba kuka ji inda an ka ce an hoshe mu mutum ko ɗan kai kenan wannan su suka kirkiro kayan su can tsakanin su wannan abu ya shahe mu ba to mu ba ya bata mana suna dan saboda mu yan demokrasiya ne akalla sau shida kungiyoyin kare hakkin jama'a ke shirya zanga-zangar Allah wadai da dokar harajin 2018 inda dubun dubatar jama'a ke amsa kira to amma canza lokacin zanga-zangar daga safiya zuwa yammaci ya sa mahukunta haramta wa kungiyoyin fitowa akan titina saboda dalilan da suke dangantawa da matsalar tsaro matakin da suka ce babu hujjar bullo da shi hasali ma suna masa kallon wanda ya saba wa kundin tsarin mulki sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger to madalla a gaida sule mummuni barma waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan washington dc yanzu ko karfe ɗaya ne da minti goma sha bakwai na dare a nan washington ga kuma shirinmu na gaba demokradiyya a yau. Cikin shirin 'yancin mutum ya faɗi albarkacin bakinsa da tsarin mulkin ƙasa ya baiwa 'yan Najeriya banda 'yan majalisar dattijai ne? Jama'a masu masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Majalisar Dattijan Najeriya kamar yadda watakila masu sauraro ba za su kasa ji ba ta dakatar da Sanata Omo Agege daga jihar Delta saboda wai ya yi zargin cewa sauya fasalin zaɓe da Majalisar Dattijan ta yi ta auna shugaba Buhari ne. Hakanan Majalisar ta wargaza ƙungiyar sanatoci da suke adawa da dokar sauya fasalin zaɓen 'yan majalisa da ke kiran kansu magoya bayan shugaba Buhari. A furucin sa kan wannan kungiya shugaban majalisar dattijai Bukola Saraki ya ce idan akwai wanda zai kira kansa mai goyon bayan shugaba Buhari a majalisar dattijan shine na farko kuma ya zama shine shugaban wannan kungiya saboda haka ya rusa ta. Mun tuntubi lauya Hassan Liman kuma na fara ne da tambayarsa shin mai tsarin mulkin Najeriya ya faɗa ne kan ‘yancin faɗin albarkacin baki da kuma na shiga ko kuma kafa kungiya Haji Sabo tsarin mulkin Najeriya ta ba duk wani ɗan Najeriya ko kuma ɗan adam dama na yin magana a ƙarƙashin kashi na talatin da tara na tsarin mulkin Najeriya da kuma kashi na talatin da na arba'in da ɗaya na tsarin mulkin Najeriya wanda duk ɗan adam ko ɗan Najeriya yake da dama zai yi magana zai iya hurɗa da jama'a ko zai iya harkokinsa ko kuma ya kasance yana harka ta bin ya bayyana jawabi ko abin da yake damunsa a zuciyarsa ko kuma ya hurɗa da jama'a wato abin da nake nufi nan ƙarƙashin kashi na talatin da shida kashi na talatin da tara kashi na arba'in da ɗaya na tsarin mulkin najeriya a nan ne za a samu wayannan abubuwan da ake batu na yanci eh, Haji Hassan yaya batun cuɗanya ina ce cuɗanya ma'ana shiga ƙungiya ko kafa ƙungiya. To sabo a ƙarƙashin kashi na arba'in da ɗaya na tsarin mulkin Najeriya. Duk wani ɗan Najeriya yana da dama ya shiga ƙungiya ko kuma ya cuɗanya da jama'a ta inda yake so ya kuma fata ra'ayinsa ta yadda yake so musamman a kashi na talatin da tara na tsarin mulkin Najeriya ba tare da an masa wani tsangwama ba ko kuma a ce masa bai dace ba muddin wannan ƙungiyar da ake magana ba ƙungiya ne da ta saba wa doka ba ko ƙungiya ne da aka kirkiro ta karya doka ko kuma wani kungiya ta ta secret society wato kungiya wanda bai dace ba a karkashin tsarin mulkin najeriya ko ta karo da wani doka na laifuffuka da hukunci a majalisar dattijai ko yan majalisar dattijai da suka kafa kansu waɗanda suke adawa da yan uwansu yan majalisar dattijai da suka sauya tsarin zaɓe suna kiran kansu ma'abuta shugaba buhari to na karanta cewa Uh, majalisar dattijai da farko dai ta dakatar da wani dan majalisa daga kudancin najeriya wadda yana daga cikin waɗannan sanatoci na biyu kuma shugaban majalisar dattijai ce eh, ya wargaza wannan kungiya eh, saboda idan a majalisar dattijai akwai wanda zai iya kira kansa ma abugucin shugaba buhari to ya kamata ce shine shugaban wannan kungiya me zaka ce kan wannan mataki to abin mamaki ne haji sahabu kamar da kai ma ka karanta ni kaina na gani a talabijin na ga inda aka yi wannan muhawara a majalisar dattijai na najeriya a inda aka ce inda shi shugaban majalisar dattawa wato shi bukula saraki suka ce ya ce ya dakatar da duk wannan group ko kuma kungiya wanda aka kafa ta ne da niyan nuna ba shi mai girma shugaban kasa muhammadu buhari goyon baya musamman akan abin da ya shafi dokan da aka kirkiro ta na tsarin yin zaɓe. Tuhati Sabo a karkashin kashi na talatin da tara karamin kashi na biyu na tsarin mulkin Najeriya kamar yadda na bayani a ce an dakatar da wani ko kuma a ce an soke wata ƙungiya wanda aka kirkiro ta don bin wata ra'ayi ko bin wata bukata wannan kuma ƙungiyar ba wai ta saba wani doka ba ne to yin haka an kauye wa duk wani 'yan majalisar ko kuma duk wani 'yan najeriya a karkar kashi na talatin da tara karamin kashi na biyu na tsarin mulkin najeriya yin haka kuma hakan gaskiya ya yi karo da daman da ɗan najeriya yake da shi domin kamar ba ma wannan kungiya na jarar muhammadu buhari ko shugaban kasa muhammadu buhari ya kashe a wajen to kungiyoyi suna nan kashi-kashi a majalisa akwai kungiya na sanatocin kudancin najeriya akwai kungiya na sanatocin arewacin najeriya akwai su kashi-kashi to a ce an yi wannan abin to ba samu ba daidai ba ne domin za mu ƙoƙarin shuka abin da ba za mu iya maganta shi ba domin duk wanda aka yi masa haka an tauye masa hakinsa dakatar da wannan ɗan majalisa da aka ce a yi kudin majalisa wato sanato umar gege daga jihar delta akan gaskiya ko da yake an ce batun yana gaban shara amma yin haka ya saba wa kashi na 60 na tsarin mulkin najeriya Shin Hajji Hassan yaya idan abin da majalisa ta yi yana kan tsari ma'ana tsari suna da wasu dokokinsu na aikin cikin majalisa wadda akan wannan dokoki ne watakila mataki da ɗan majalisa ya ɗauka ko ‘yan majalisa suka ɗauka ya saba dokokin cikin majalisa. Shin wannan majalisa tana da ‘yanci ta dakatar da shi wannan sanata ɗaya kenan na biyu kuma abin kafa ƙungiyar in ya saba ƙananan dokoki na cikin majalisa wannan ma ‘yan majalisar ana ba za a iya ladabta da su ba ko kuma a wargaza ƙungiyar kungiya da suka yi? A to haji sabo duk wanda ya aikata laifi in laifin ya karya doka za a iya lalatar da shi. Amma duk abin da za a lalatar da mutum a tabbatar da yi karo da tsarin mulkin Najeriya ba. Dokar da ake magana a kai ko su 'yan majalisa suke magana a kai. Suna magana ne wannan dokar yana karkashin kashi ashirin da ɗaya da kashi na ashirin da hudu wanda ake ce masa wanda Legislative Houses and Privileges Act na dokan majalisa kenan. Ba a ƙarƙashin wannan dokan gudanar da majalisa da kuma 'yancin 'yan majalisa wato shine Legislative Houses and Privileges Act. Shi da aka ce duk wanda ya abin da ya saɓawa dama ko ya karo da abin da ya kamata a tafiyar da shi a cikin majalisa za a da shi. To amma duk wani doka da za a yi wannan dokan dole a yi shi a yi la'akari da shi ko kuma wannan dokan shin a duba wannan dokan da ya karo da tsarin mulkin najeriya ba duk ladabtarwa da za a yi kar a yi ladabtarwa da zai kauce daga abin da aka yi a tsarin mulkin najeriya Ajiya san wannan um, kasan hausa suna da karin magana da suke cewa in kaga mutum na rawa a kasuwa ba ranar ya fara ba. An dakatar da Ali Indume. A majalisar wakilai an dakatar da Jibrin. kuma bisa abinda kuka yi bayani kamar waɗannan matakan sun saba tsarin mulkin najeriya to shin tunda shugabannin nan sun eh. saba yi suna kwana lafiya kaga babu watakila wannan ne ke da ba su karfin gwiwa su yadda suka ga dama ko ba tare da la'akari da tsarin mulki ba a to ai abin mamaki su habu ai akwai hukunce hukunce da kotun ƙasar nan suka yi a majalisa da ta wuce Senator Dino Malayi lokacin da ke dan majalisar wakilai lokacin da bankola ke shugaban majalisa ya aikata laifi an ce an dakatar da shi majalisa ya je kotun ya kalabalanci dakatar wanda aka yi masa kotun najeriya federal high court ta ce abin da aka yi nan ba daidai ba ne aka umarci majalisa tilasta sanar da shi senator indume shi ma kansa kotun ta ya bayan dakatar da shi nan ai ta yi hukunci ta ce dakatar da shi da aka yi ba daidai mana dole a mayar da shi. Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security. Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. Masu aro da wannan fashin bakin Allah ka mu karshen shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin lauya Hassan Liman da Cubahiro ne da kuma Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan ni habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. to ma da la'agai da malam sahabu yanzu kuma ga labarai a takaice shagon sayar da shayin zamani na starbucks ya ce a ranar 29 ga watan mayu zai rufe shagunansa sama da 8,000 a duk faɗin amurka domin ilmantar da ma'aikatansa kan illolin nuna wariyar launin fata wannan wani mataki ne da kamfanin na starbucks ya ce zai ɗauka domin kare aukuwar halayen nuna wariya wannan sanarwa na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da aka kama wasu maza amurka baƙaƙen fata a cikin shagon waɗanda suka zauna a cikin shagon na starbucks da ke birnin philadelphia na'urar ɗaukan hoton bidiyon ta ɗauki wannan kame lamarin da ya karaɗe kafofin sada zumunta ya kuma haifar da bore tare da ƙauracewar shagunan kamfanin na starbucks wanda ya fice wajen sayar da shayin gahawa ko kuma kofi daga baya dai an saki mutanen biyu saboda rashin wata hujja da ta nuna cewa sun aikata ba daidai ba 'yan sanda a najeriya sun yi amfani da hayaki mai sa kwalla a yini na biyu da suka kwashe suna gama da mabiya masu haba shi a abuja babban birnin kasar 'yan shiyar suna zanga-zanga ne domin neman a saki shugabansu malam ibrahim elzazzaki wanda hukumomi suka kama tun a watan disamba shekarar 2015 ɗaya daga cikin jagororin ƙungiyar fararen hula ta concern nigerians deji a dejanyu wanda shima ya shiga zanga-zangar ya ce 'yan sanda sun kama mutane da dama yana mai jaddada cewa idan suka ci gaba da kai masa hari su ma za su ci gaba da fitowa Barbara Bush tsohuwar uwar gidan tsohon shugaban Amurka George H.W. Bush ta rasu tana mai shekaru 92. to da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can da hantsi za a ji mu ɗauki da wasu shirye-shiryenmu yanzu a madadin mahmud lalo da ya taimaka muka gabatar da shirin sai kuma wato malam si da ya shirya ya bada umarni da mataimakinsa wato ladan ibrahim ayawa da kuma injiniyanmu na wannan safiyan jimmy cook baba ya kuma makeri ne ke sallama da ku sai da hantsi.